dan ido ya gajiya to ya malam ta nemu yana lafiya ko to ya iyalin ko har yanzu kai baka aure ba wallahi tukunne dai yawa ya kajin gidanku wannan uwa garki mai wake wake tana nan tana nan wallahi to ya agwagin wannan matan baban naku ya dawo da ita kuwa hajiya larai <laughs> bai dawo da ita ba to ya wannan dan akuyan naku dan gajeri haka tana nan lafiya to ya wannan saman gidanku an ce an kira kafinta <laughs> ya gyara wannan tantabarin na gidanku fa sun dawo ka san shi malam ta nemi na ce mai a dinga sa musu ruwan <laughs> ruwan ruwan dumi da gishiri a ah, da siga <laughs> ruwan dumi da siga an ce ana sa musu ruwan dumi da siga har janye za su dinga yi <laughs> to ya wannan dan busirin naku na gidan ku har yana yana barbara eh? yana nan ya to ya ya mutanen gidan naku duk kowa ne lafiya kowa na to amma dai hajiya um, lantana har yanzu tana zuwa gidan ku ka san um, um, Oh, babanku so yake kara da ita ya yanzu Babanku tana nan dai ta iya tuwo amma bata iya miya ba <laughs> eh ha yanzu ta fi kada miyan kuka a cikin miyoyin da take kada eh <laughs> to yayi to ya shaye shaye an dai daina go? an na to wannan kawan naku wanda ta cikin shege an dai zubar da cikin ko ka amma sun da na ce ma Babanku ka a zubar da cikin a wani ta haife shi <laughs> ana barin su suna haihuwan shi to ba su ba san darajar wannan ba an dai zubar gace ko <laughs> to an bayan an zubar an mata dai kudin kan wata sha ko to ya baban naku har yanzu yana yana haura gidan mutane ko <laughs> ai ka san baban naku na mai fada kan wannan haura hauran katangan nan malam malam wudi ina ganin girman kafa rashin kunya haka mu so sauke dan ubanka to ba baka da kunya wallahi babanka gado kafiyan tsiya dan iska kawai wallahi na tsine maka dan iska wallahi na maka baki duk wannan abin da kai wallahi ba kai abin da baban ka yi ba eh dan iska kawai rin yaran nan <laughs> kai tambaya tun kafin ma in je rabin tambaya ga baki ɗaya <laughs> ya rudu ya biya fusata ye a lafiya lau kika zauna nan sai uwar busa kuka yake Waje na aka da na jijjigi da na maji ban san na maji ba da na jijjigi. Ba ki san na maji ba ba ki san na gishiri ba? Bara an gani? To. Amma dai na ga wannan sabuwa ce wannan tsohuwa. Kin da nake man taɓa garin daƙiƙa irin yara ba riƙe riƙe. Naira ashirin ashirin ne. Amma kin manta wanne ne na magi kuma wanne ne na gishiri. Ina gidan gidanku yake? yaran kenan wallahi raba su da wayo wallahi raba ku da wayo ki tashi ki shiga ki je ki tambaye su wanne ne na magi wanne ne na gishiri shi yasa aka ce da abin da babba ya hango yaro ba zai hango shi ba a tunani wallahi yara ba su da tunani what na subscribe domin samun sababbin daɗaɗɗen shirye-shiryenmu. Suwaye! Mazaje ne!